الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Babbatu loji tabbatu ya Allah, asalatu ya ce ci bayanin ciwon loji tabbatu ya Nabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya ci gaba gani da karatun daga littafin ya biya da salihi niya al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala na ibadi 170 karkashiyan kitabu adabi safari babin daga gababun ma ya kuli zara kibar dabata lissafari babin na ga ke zagan e zaga eh, tu dabba ebonin eh, wa jin zanen alẹ́ gan náwọn ẹ̀gbẹ́ ẹ̀gbẹ́ tí gan àdúwà ní ẹ̀zàbẹ́ ìlàgá àtúgbàbà ní ọkọ́ alẹ́ gẹ́tọ̀ bá bí na mínú ẹ̀nà gẹ̀dẹ̀ gbogbo nínú ọgá yìí ẹ̀zẹ̀wà àdán mọ́ta ẹ̀zẹ̀wà àdán aikin ẹ̀zẹ̀wà àdán anú ẹ̀zẹ̀wà àtú machine ẹ̀zẹ̀wà àtú kèké wàlẹ́ gan ẹ̀túnà àdábọ̀tù yẹn ràkùn kó dòkò kó tẹ́tàgì wọn lo lokacin su na gayen na shi wọn lo ba nínú wọn lo ba nínú ẹgbọ́gọ́ àdúwọ́ ń ti ní ẹ̀dàgá àbà ń gà tó dẹ́bà ń ti ní kákùn ní ẹ̀dàgá ẹ̀gẹ́ wọn àtú ẹ̀ ń pa kún àdẹ́ ń pa gan wal gangani da dabba shi matar na miye na je tuna ya dayano ya turaku ya tucacagi ya ku, ko? litastahu ala zuhurihi ebe ele jinde die tatie zumu bo bi ma na tatie dabba wucho ko ya yanu wucho sun matan kuro ne mata rabbikum kaganci ya ce fani mana sai ci jiyaye na izasta malai ya gaji daidai ta ci abuwa na wata kulu ya ce rasu bahani zai sakara da na haza lita tabbatu ya allahu na dabban na ya na yan na lagba yayi na wa wa ma kuna laumukulinin yi ma yi da iko ci ba kun sako na goya ina ya wa inna ila rabbina lamun qalibuna akika mai yi igaje bada su sai ciye yi Allah subhanahu wataala ujini mai ririshiya wujuji mini ni ma wuci yo ma sai ki ji eyaya waga ta ku ya gunu ngagi waga ki ya gunu ngadi ki an ngagi ki ga amma e adanin wakan babu karane fibo na ku yi ushemi amma wata tiyan nuwo umarjan ko? ni maso kuro ne yajin goya nan rọ̀lẹ́ sọ kó mọ́ kí a dábàá jìjìn doko bokare lọ́la ń jìlá tún ó zìrí gájú ni rakun rakun gaza kó ikan ẹka gọmọ ya o rakun gaza latun tí ó aishi kenan amma ni mai suko ale ga to rakun to ta tagi to doko wale gizakan je gbanu wa fi kontrol na magamitu ni masokuro sọ̀kọ́ jẹ́ nàíjẹ́ yi ìdí ikú ìdí àǹfàní á sọ̀kọ́ ti kí ẹ sọ̀kọ́ ti láwí ìgẹ́kẹ̀ náà jí ní ìmọ̀ nàí náà sọ̀kọ́ kí á láwí ìdíkẹ́ yi ga ẹgbẹ́ jíyún náà ní ìgá àgùntà tí ẹ dẹ́bà nẹjọ kó ìtì yi ìyanú wọn yìí ebe lambarin na jele zai biye ya gwajin ya soko e zama ya yake fifayen soko luwa kwale ga hukunci na tafiye ya nuna nga tafiye ya kimbo nga mace tafiye tiye ya fitibu gama la shek muhammad lamini shinki tirahimahullahu ta'ala fatawanu ya yake hukumu salati fitayarati hukunci ya tsalla didan. Eh? ya fi mini ya shekun wani tabbatar wani sallah ya fi na wujiki ya su beto ya nuna ga mai fiki wuji kwata ya sallah ya albaru ma mai edu wali wùyà lẹ́yìn ẹlẹ́tọ̀ ẹzàgágun ẹya ní wọn ǹtí ẹjí sálá agagẹ́ ẹnẹ́yí ẹnẹ́dẹ́ta ká ní ẹya ní wọn náà ǹtí lúùtò kí náà wíkí ọ ní wọn gbogbo ukú ǹtí ẹjọ́ agagẹ́ ẹjí sálá náà problem lọ́tí láti agá kiri ya fiti ń ta fiti ẹna lóòlín ka gani bẹ kí na wuye fi na guta can agbóni ẹgbogbo ẹgbẹ̀ rí nígá wọn agan n sí ẹgbẹ̀ gẹ̀bẹ̀ ngọ́tọ̀ pàtí ìjí mọ́kọ pàtí ìjí bábò ìjí mọ́kọ ta tí pàtí ń tún mẹ́lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wú káàbà òṣèjì òṣèjì sálà pàtí na gan kaaba sallah da wancan ake kashi wunja don gan waje wurin yi sallah ji ta ci fati ga ga kaaba ma cikin a ce zoji sallah hukun ya fici ya fici su kaaba mu cikin bo su ga ajiye mu inda kuwa jira ne wato waga da majmuwa muhallifa sun ya shi kuma lamini shinki ti juzi na ga fatawa na wale gan fatawai hukumu salatu fi ta'irati fatawai ce sallah jugun ya fito wajen ba mai laike lulabe ike lulabe abirikiyan iri alaka yanki ya so ya fito ya fiti biye yayin nuwe so yana hadisin ɗina haya ne gamba na waje ga guntatiyan dabba kowa fiye fici wa ba aduwa su ba lalazi sakara da na haza wa makon na laumukulinin wa inna ila rabbina lamunqalibun litafin tabbati ya sai ci na na yan naji jali to yayi nan yi made iko eti agwa yi ma ki kayyaje bada su sai ci yi wa ni ibn umar da babu ibn umar radiyallahu anhu ma su kuje da bayan zaguba ba An na anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ga hakika fice ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana zastawa ala ba'irihi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ne ta ciya raqun yumbo kharijan ila safarin mutaciye daji kabbara salasan waje kabbara zubuta sun makala ka ga mutaciye ga subhanallazi sakhara lana haza wa makuna kunna lahu wa inna ila rabbina kalibuna ga Allahumma ya wace ce inna nas'aluka fi safarina haza Allah ya ba duwa biyoyi ezo zuyeyi nano ye ba albirra bulubulu wa takwa be da sai sai ci wa min al'amali Allah ya ba wa duwa ya tukirkina ma tarda wa sukwa jiya da bayina Allahumma hawwin alaina safarana haza Allah ezo yi nana Allah udiya sauki yayi galuba ile zuyebe wale gani be firgite be tashi hankali ma watu anna Allah ufa yayi no dogan semine fozo ngune ko watu anna Allah ufa yayi buuda huya epalu mana epalu wonja Allah uso bayi Allahumma anta sahibu fi safari Allahu sun rai zane famba gani bai zai na zaune wal khalifatu fil ahli Allahu magai zane wajen zai she daga lugwajin bai ya liji na waga na yau na Allahu Allah mai ni a uzbika min wasa isafari Allah mai batsari gangani yoyi daga tsanani da bayi bayan zaji waka abatil manzari Allahu mai batsari gangani biyoyi daga ka'abatil manzaro daga yagman yau biyar a azane kuwa jiga na ku? lori almanzaro alizaye amma yayyen na su aga aliyar razana bi tashi hankali bai firgita ga na lona wuyi ka'abatil manzaro wasu ilmun kalabi Allah mai batsari gangani biyoyi gangani bai jake ba daidai filmali etiyan dukiyo wal ali gangani be zai miji wal waladi gangani be gambe ya gishi wai za raja ya zama gashe bashima wa za ko ko kala hunna addu'a nan lawun ba umma na waga waga loji wa ta guta tiyan dabba wa addu'a nan ba waga yake shimbe wace ababe amma waga shi wace ba wa za da fihinna yana wa be na yi. aibuna ya jabajani ta'ibuna ya ji tubalu ba su yaci abiduna ya ji buta su yaci lirabbina hamiduna yi mai jinabo ya su yaci yayi rawawo muslimin imam muslim ga gubiyo ma'ana mukrimi ma'ana mukrimi na yi mutisina iko ma'ana yi je iko tubuwa kagbo na dabe dokwe na kagbo na dabe tetagi na kagbo na dabe rakunyi na nga haga gan kagbo yi taimakon sai ci na wajen tasiri ya daba wuce na lọ a yi kontrol yin wawun yin toji zakan yi amma wa na lahu mukuli ne na yi je iko ciwa kagbo yi tasiri ya ce ci nun juyayi na ya الوعساء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالساء المثلثة وبالمد وهي غي الشدة سنني والكعابة يعني بابي الكعابة وهي غي تغير النفس بجيراي من حزن تغن رازنا ونهاوي بين بيونه والمنقلب المرجع بني زاجب لونه ƙole fikiyu na da hadisun na wani doku mini yana hadisun na wuna waga zuzo ba duwa subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتوي أن الله اللهم أنت الصائب في السفر والخليفة في الأهل اللهم نعوذك من وعطاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والآل والولد أدوى أني واقع زبوك أني واقع وبا أدوى أننا واقع تابي وكبواني واقع تابي وكبواني واقع تابي تتجبواني واقع دموة تابواني wa waguta mashin buwani wagada fiti buwa ce duwani yadda da ke ba ne jiki a yau ya lazun to lokaci wuciga wagun wa ba duwa na wujiga wa yi e shi shimbo ta fetuci wanga wa ba duwa na rai mini yana hadisi na ke obele wage je baje e wago wala aduwa no babe amma waga abe da buga aibu na taibu na abidu na rabbi na hamidu na mini na hadisi na wube na welawu gan ezaga danzon nga agunta dare na allah tuna ya zoji takbir hadith na mai lauga lamari yau ji fata ya goyon sai ci budan ya bugon lamari fata wa lawon ko da mace ci wa babu ya alkhairi daga ba sai ci wa masu da ya yi dede wa mawai sabi sai ci daga bayan sai ci wa sai ci wa wawai sa daga ya dede daga ba sai ci mini yana hadithin na wuna ezujiyar buya soko na wadabba na jijita tsiru yunan wa ma kunna lahu mukrin wa inna ila rabbina lamunqalibuna min yana jisi da wewuna wato wajo ga ya zalo shi wa bani wa gaddan sun wato locha bala ile kidnapper ce gunwe bandit ce gunwe amro ba ce gunwe taya da Allah mota da anyi emi da zo mota jinin tashi mota da ya gungusho kun da hata sai da shi ye yankin yin buwaye madajen buwa sai da shi ba ce fefe we ba ta yi rinna shi wogun mota petronye ji waje tutuganci waje daidai murkati ta cobiya wa ga da mota waya ko glass uje sai na elu na sha gilasi ya ya mazan lani ya fi fata ce wajen jita shi hankali gan ce wajen face mask no ga bayana yadda fata jiwo a she zaba duwa gangani da cinci allahumma an ta sahibu fi safari ya e zama ke zuzanwo ƙwami shi na gani wajen hanjali? ji wajen hanjali. emi wa ya dinan za ka zabe za ka zaji biyo sun za ka zagu police station bo za ka zagu selo za zagu jelo za zada kotu za ka zada dokoza ko wujata wuji wani ngamala ezo ba do wal khalifata fil ali kàrí olóṣì náà gẹ́gẹ́ lọ́tí ní wìsdúró yẹn wú bẹ́ bá ń tí òun lóòyà wọ́n gbò tó wọ́n yá ń lo eyín gbòjì ó tó ètì ẹ̀mà agẹ́gẹ́ ní mú ètì ẹ̀mú ti à ẹwọ́ mú ti à wọ́n má dùn yìí ní wọ́n tó àgẹ́ wọ́n mọ́kí jama'a wale jo ya sha bata ɓata da hannun kun ji sai da su kwaji ganci na ashe zaje bukata yin addu'a ba Allah ni ya uzu bika min wasa isafari Allah mai ba tsari gangani oyi, daga tsanani biya wala yanzu yabo na safaru kristo hafin mina Hmm? hmm? eh tsanani ezo wala ya zo ya dabo mana rani yadda ya kogo ilu a ga ya kogiya sai ga da amma ba ndoci ba ne da madalin hankali a dishina ya zanya wa guta ke adiyar biyu da kame biyu da ci yadda lamsefuli nan zanu ci a amma ga wala da ba wani ya fiti wa zaune wani ya fiti ka kami ya yi ci na eh a ga wadda ya pilot sauji sauji sauji wunji kyawa ni nan eh eh a ga wadda àtún yàgẹ̀ èsì agagán èyí agagán tó ń agagán kàzá agagán gbogbo ẹ̀gọ̀ tó wà ní dẹ̀ yà pọ̀ tó náà Eh, gangan ngala jiki ma ngala cima ngole ta fe communicate na biyo ne na ji bode le ga su idaro da bara ta wai beje baki na da wuci ga cino nga soji soji wa muru abo ma jan ne ja ye ge jama'i ya cin abuja bai buna ga wai da abuja ya ma kan kan yaro ha e jan ci mana kanu yalo waji shiri Eh? Eh? báyìí na wọ́gẹ́ ìdàjá yí àpò sí àbújá bá kọ́ ọ̀dà ti yí àpò sí àbújá wẹ́kàwé ya fi ti cin wa nùgbẹ́ wà lẹ́ẹ̀lú ẹbọ́nà àdégá ẹbọ́nà ayákì ẹ̀ta na ya fi tí ó wọn na so sokwa ga tuntu wace je ba ja abuja jama'a wannan je abuja to da su kuke a yajijin wasa wa safari lalewa ya oúnjẹ à ń tẹ̀lé ọ̀tọ́ àwọn ẹ̀jí mọ̀mọ́ ọ̀tọ́ àsìbítì orí olè wọn yìí nwole ye lain da labe ole zuwa yi gan to e yin e lokaci na wele gan wu simple na kamar e cin simple a so waka abatil manzari eh yele dide jo so so so dan zo mo le wa di firgi an yan kale so ade to yi zo yi zama de no inda kuwa ji ganewa ko sogba ko abungwa ko waje fesu so za ndoci tulare ndoci ndoci na waje gaiwa tularonci sistem wo ya giye yana ipa tawon eji ẹgbogbo àdúwà bá ń jẹ mú ìmọ̀ ń ṣe kuma za mu ce lega babu wanda bukata addu'a ka wani ya sai ba addu'a ne kwata wani doko ya ba era ne ya fiti da da era a mi da luxurious boss ga me lo ko shi boye yana mu ba ce wuyi to ga ba addu'a mu na mi da boss da choni choli ya ce futu ẹgbogbo tèyí pẹ̀dẹ́rẹ́ ìbàgẹ́ni káyẹ̀ kó tùsà lórí èdè tíyàn tẹ́lẹ̀ fún náà ẹgbẹ́ yẹ̀yà gáréjì bá ní tí ìdẹ́gbò bá gáréjì ní hmm? so yóò lè rá ṣe lọ́gbọ́gá muhimmanci abdullahi ibn sarjis radiyallahu anhu khala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga nabi sallallahu alaihi wasallam ma ce idza safara nabi ga juzan ya ta'awwazu min wasa isafari a annabi sallallahu alaihi wasallam etsɔ daga ezo beba yi bɛ ebe tsanani yezɔ anabi ewa etsɔ daga ba tso etso yesɔ ko gawun bi ezo ebe tsanani beba yi bɛ dazɔ waka abatil mun kalabi bi mai ke ba tsari gangani ba tso eci daga eje ke ba dediyo zalo ce zika kanu shi na ga inuwa e jina zalo ce daji kanu shi na ga shekafa e, e, nuwa shi lati ku sanu ce daji kalmu jina ko ade abewa gan enyi ti sada mi haji jo ni pata haji ki ayan asa poison de enyi ti uncho haji anje ni yo ti eji ni wanda wakil mazlumi anabi mai ke batsari daga aduwa zanadi zalunci no walhauri ba da alkauri sakwaluwa ya gizu mana ita ce ba wani mu sakwaluwa ya faya ɓo daga ya kwaye goro mu alhauri ya al'inhiraf ko ya zulufan daga ya kwaye goro ba da kauri ko zumane ya jiki nan ya je ba wurin alhauru pipaya alkauru ci kiyayen goro ta mana pipaya daga ikwai goro wadda a wakil masulumi a ne mai ke ba tsari daga aduwa zana ji zalinci na wasu ilmanzori don bai gangani bai le, jeje fil'ali don jama'i don yali wajo imi waje bai waje walmali gan da dukiya rawawo musulmi ne ma ga gobe. hakaza huwa fi sahih muslim al-hawru ba'da al-kawr nole ga al-hawru ba'da al-kawni nole ko ga binuni ga wakaza rawahu tirmidhi wanda sawa qala tirmidhi wa yurwa al-kawr amai gori wa daga kiyan al-kawru birrai wa kilawu ma na wajin guba bu da kiyan wunde woje yi in ma na wunde fiska na gado fassara na aga gan alhauru ifan ba da alkauni zumane za ke ma na zumane za ta ciye ba wogun ijo ni amurka gan alhauru ba da alkauri fifan ya zumane za ta ce ta ciye ekwe gboro ni يهدينا الصراط المستقيم نولي إيه؟ ني الكور اما يكون المغضوب عليهم عند يكون الضالين وتيكيا الحور في فيا قال العلماء مجمع معنا بالنون والراء جميعا ما نون نون تراو تو تو روايه بعد الكون to ruwa da bigan alhauru ba da kauri na gubabau a rojo umina listi kamati ezulu fake kwe gboru lugwa ezulu fake bitikin lugwa awu ziyadaci kwe zularu biyu da jiniyo ila ko? ila nakusi ko? da jiji mana wee beda adina nwere wafan agu itosun wake ke adina wafan agu itosun qalu warwayatu ra'i ma'khudatu min min takwil al-ama imama warwayatu ra riwayan ra'u ma ma'khuzatun agugo min takwil al-imamati daga mimmayan ronio wa lafuha ngai wala ronio wọláró ni ó pa wọláró ni ó mọ́ wọ jam'uha jam'u mana wọláwọn kó dẹ́lò jì wọ́n wáyé tunnu ni minal kawun mazdaru kana ya kunu kaunan izawu jida wasu takarra ko? ma kana ya kunu kaunan tabbata to su ne na hadisi ya fayin wuna gato nanan eh wo ezu ladu ba kada ke zagaiwa loji nan sakwalugwa ejejaje ya be dukiya zai be gishin ya zai be jama'i na jishin bugan bata dukiyoyi na ma ya e zamu ba tsaye jiganin mai tsaye jike calugwa ya e zagbe kama tsaye calugwa ya e zaje bada kafirci zuma imani ma cece alugu ya zaje bada bidiya zuma na wasun da kiyari na ma cece alugu ya zabe ka zane ya kwaye gboro wato la wani na ma zan da shi makanta kan wani lon cece ba jun ce bai ga wuji imani wasu bai ce ci biya ariya zan da shi makaranta ga wani lokin da sarai ba wunji aje ba johnson ga yaje wasu lokaci wasu ga yaji sallah wani sallah biya zan da shi ko traveling ga wajen cada gumbe za da biyar noci a shaga gan noci cuto da abele un ga shi wajen da fitinan noci kayan ya can zandoci da nan wace gan walo ne in ga lo ba ga makirin ajiro makirin musulmi shi a ke gunduwi a yayuwo a yayu kazan a yajin bagoyu ina ji ngai wani ajiyu a ji kazayu a tozmology mulki a tozmology kazi a tozmology kazan a mai wa ga waje kaza ga kaza yayi mun ja be shi uzurin da shi kama ke be sanuyo ba ta ba wanda mun je jima loma وعن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب علي بن ربيعة وقول سيدنا علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها على دبابة سيدنا علي رضي الله عنه أبوتو فلما وضع رجله في الركاب كقول سيدنا علي ولا بتشوت kí ìyẹn na ẹni lábì tí fi ẹzàgá túnlòkùn alìkẹ́ifá ẹni wọ́ọ̀dì wọn ábìtò títí mbó kọ́ ń gbọ́ adìyẹn pàmọ́dìyẹn fọlọ́kọjà adìyẹn pàjá adìyẹn ríríkó so na sayid na aliyan bi cula dan bozo nan da alakai fozo nan ƙwala ga bismillah na tabi su ne su falon mastawa a zariya kakuna wa wajin daidai ta ci gona kala ga alhamdulillah lalzai sakara da na haza wa na lau mukulmi hada karshe sun ba kala kare zai na nishiga alhamdulillah salasa maratun ga zuguta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sun makara kare zai na lishiga allahu akbar allahu akbar allahu akbar salasa maratun ga zuguta sun ba kala kanan jojigan subhanaka inni zalamtu nafsi ni ta ce tabbata ya so ya ci mamini miji zalunci fagfiri li sakufa da mi inna la yafiru dhunuba illa zan don do fa be zunubi an gale so ya ci bana wai ni laga faru liman ta ba dhahika kan kayan ci sai na ci mata faƙila ta yi ya amiral mu'minin ya wadace mu'mini ji min ayi she'in da hikita kila wace matsode ƙala ga ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam ga wuli annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa'ala kama fa'altu wuli annabi ya jike minan wuji da rana sun mazahika wuci matan fakultu wuci ga ya rasulallah ya wata ce ce ci min ayi she'in da hikita kila wace matan kijiyarta wace matan qala ni sallallahu alaihi wasallam ga inna rabbaka hakika inna rabbaka hakika sai ce yawe ya ajabu min abdihi so ko ji mamaki ya wuji na idza qala nga gangan igifrili zunubi so ko fa be mi zunubi miji ya lamu anna la yakfuru dhunuba gairi wuji no to be zan do debo ne fa be ze zunubi nga le so ko bana Rawa rawawa abu dawud al-imam abu dawud ka gubu wa tirmizi to al tirmizi wa maga hadithun hasan fi ba'd an-nusakh sashen nuskan yan riwa al tirmizi maga hasan sai ngo doga litafi hadisi ya gani al-imamu sahih bukhari da ba ma riwaya bukhari gani sai muslim da ba ma riwaya jiki ayan mu ko ji gane ko eza eh ke bi babu ebe eh, ji karatu eza eh, jiga gabe ce ebe ji karatu wa fe gbagba ya tafe kani ko la ji wa so eza gabe ci inda hankali a zanuwa ci be ya wuta na gobe da hannun asu yi bukari baya daga sabo haɗe zobe allura allura janu jikiyo ulo lo gani biyu wọ́n jà bá níbẹ̀ lánàá tí kí ẹ̀ṣì náà bẹ́ àti kí o the same buhari bẹ́ ẹgbáyá to kánàá tí in the process of wẹ́yẹ karatu gbáyá wúnci kánàá tí ó dá abẹ́lẹ́ gẹ́ wẹ́yẹ jára náà jí wẹ́yẹ amendment náà ti amma daga cabayin littafi ba ta wawa babin da ya kwaye karshe in da zama kanga inda kowa ji ganewa a canga littafi a hadisu ji ka ungo inda kiya ungo riwaya joto a cingaga ta to a ga yi to shuru guji a jan consider wato riwaya yanzu ka zabe bai lafazin na hanya ma riwaya za ka zani bebe yau na yawa ga hasanun sai wa za lafza abi dawuda da ga ne lafazin al-imam abu da kasin ya abi dawuda wanda ruwaya gani nini yana fiki wani da hadisin nana ta zaga bici la da alakai fango wa kun wuta don ko kwa bici la mota kwa ba sata mashin bo wajikiya waji bismillah kakuna wa ba duwa ne ba lalazi sakara da na za ma kuna lamukin na hada karshe na wunci kakuna wa feta tiyan ya eh, tuci wa ha na hmm? eh, eh, a kakarar lawa balanga in yaza fiye ne ga wasu yari mini yana hadisi na wabe na wujuci mini wule ya zuba gafara wai bai istighfari daga ba to yace iga ka ki ja gwanna wallahi alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha an anta astar wa